وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين كاتنا يا كي wannan manzo yayin da ubangijinka كي kira annabi Musa yana mai umartarsa da ya tafi wurin mutanen da suke azalumai saboda kafircinsu da Allah da bautar da mutanen annabi Musa da suke yi